amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen MK mai Kano kuka ɗaya gama Kano da ya buƙaci a gaida masa da injiniya mai damma kuci sakataren zaɓi sanka na mayama lokal gamin jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Yana gaida zaƙi ɗan kwanci sakataren jin daɗi na jihar Kebbi da Lawan Ono mayankan Jimaita a jihar Adamawa, sai shugaban kungiyar zaɓi sanka na ƙaramin hukumar Kumbotso Malam Umar Mai Goro Maliri, yana gaida shugaba Malam Malam Mai zanen hula Gwalolo jihar Bauchi, Najeriya. Da kuma Alhaji Bala mai katako na Iba ‘yan katako a jihar Kano, yana gaida Salisu ɗoran kuɗi uban Manira kasuwar ‘yan kaba a jihar Kano, sai Shehu ba yaji ɗan ƙungiyar zaɓi sanka. da Abubakar Ladan PHCN jihar Adamawa. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Hajiya Igin Dawo mai masa kuci jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Da fatan sun ji kuma suna nan lafiya mai gaishe su shine MK mai Kano kuka ɗaya gama Kano tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da ya buƙaci a gaida masa da. Badamasi Aliyu Rijiyar Lemu da Adam A. Adam Gashuwa da Yusuf Muhammad Gagarawa sai Buba Mai Goro Gashuwa da Alhaji Aminu Bukari da Koro Nijar da Adamu Aliyu Amo Katsina da kuma Yusuf Babaji Jalab. Yana gaida Shamaki Ubali Mai Lalle Kasuwar Gashuwa da Isa Ramin Hu Hadeja da Isa Mai Kati Gashuwa da Baffa Idris Askira da Rilwanu Tijjani Askira sai Aliyu Kafayos da kuma Muhammad Babangida Gashuwa. Yana gaida Usaini Dangote Karasuwa da Comrade Bala Usman Karasuwa da Zaira Muhammad Abubakar da Halima Balaraba Abbas da kuma Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu da gaba ɗaya 'yan ƙungiyar zaɓi sonka na garin Gashuwa da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Katin da ke hannu na kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da ya buƙaci a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Nijar sai Hafizu Balarabu Kusau da mai nasarar nasarawan funtuwa, sai sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina, da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Haƙilu Zamani Almajira Malumfaci. Ana gaida ɗan hajiya mai ‘yan kunna Abuja da Amina da Ibrahim Guga da Nasiru Musa Kurin Gafa, sai Lawal Sani na Kawu Daura da Mudassir Sani Birnin Kebbi da Usaini Dangote Karasuwa. Daga ƙarshe yace yana gaida Sanayatu Yahaya. da ke garin Karfe. Da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ci ne Yahya Abubakar Karfe malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan farko. है लड़ाई तू चल मैं madalla kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Fatima matar Rulwani Fajaldu da ke ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto. ta kuma buƙaci a gaida mata da Halima Kasimu Aliyu Asadda da Suwaiba Abubakar Sokoto da Anti Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Umu Zaidu Bala Kofa Birnin Kebbi da Rashida Kasimu Fajaldu da Aishar Mustapha Fajaldu daga ƙarshe ta ce ba za ta manta da Alti Halima Jimrau ba da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Habu injiniya lange-lange, makaniki a sabon garin gashuwa, da ya buƙaci a gaida masa da matarsa madan Ailo Habu Bakaniki da Alhaji Gambaringi mai yankan farci da matarsa madan Zainabu Abu, sai Alhaji Hamisu mai kayan miya da Alhaji Mustapha mai kayan miya da matarsa madan Kande Mustapha. Yana gaida malam malam mai zanen hula gulolo da Alhaji Sani na mai ɗora mai kayan miya. da Alhaji Yusufu mai taki da kuma Ismaila na Alhaji Awalu Tabako da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Katin da ke hannuna kafin faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi ya kuma buƙaci a gaida masa da Alhaji Audu Mai Goro Kamfala Malam Madori da Sani Usman Isa da Aliyu Tela Bulan Yaƙi da Musa Dijango Kano da Attahiru Hashim da Bashiru Mai Yadi Tambol daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan CRI Hausa da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Malam Yusuf Muhammad ɗan Modibbo bakin kotun kan wuri Sakkwato ya kuma buƙaci a gaida masa da Comrade Murtala ST Sakkwato da Lukman Malami mai hatsi bakin kotun kan wuri Sakkwato. Yana kuma gaida Alhaji Aminu Yarima Sakkwato da Sabo Tango Asakawa Sakkwato sai almustafa malam zubairu yar katanga sokoto daga ƙarshe ya ce a gaida masa da abdullahi musa kaɗa tangaza jihar sokoto tarayyar najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga mabuɗin kunnuwa. आज चल गया तेरा चेहरा खिल गया पीछे पीछे मैं चली आगे आगे तू चला sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na CRI da ke birnin Beijing. Har yanzu ina jihar Sokoto tarayyar Najeriya da na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraron mu na yau da kullun wato sarkin yakin ƙungiyar muryar talaka na jihar Sokoto, Hassan Muhammad Binanci da ke unguwar magajin gari Sokoto, ya kuma buƙaci a gaida masa da sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Muhammad Ahmad Idris Kabuga da Ali Adamu Jauro Kano da kuma Usman Shitu Mahuta, sai Comrade Murtala ST Sokoto da Husaini Muhammad Gwadaba Sokoto. Yana gaida a Tahiru Hashim garin Yarima Taraba da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Anas Saminu ja'in Kano da ana Idris Gada Sokoto da Rilwanu Fajaldu Dange Shuni jihar Sokoto sai Lawal Ibrahim Shuni da Balarabe Yusuf Gajida Kano da kuma Haladu Muhammad Musa Bajoga da Aliyu Muktar Umar Kwalli da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci, sarkin yakin ƙungiyar muryar talaka na jihar Sokoto da ke zaune a unguwar magajin gari jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karbo daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano, ya kuma buƙaci da farko a gaida masa da matarsa wato mai ɗakinsa Fatima Binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta. Sai Alhaji Yusuf Tsiga ta fidan anguwar Kanawa da likita Alhaji Abarori Fage kasuwar mata da Alhaji Agulu Rimi mai shadda da shugaba Alhaji Elvis na Alhaji Malam Trader sai Malam Malam zanen hula gwalolo da shugaba ya uba gobiri daci mai katako sannan ya ce a gaida masa Alhaji Ahmed Idris Rimin Tsiwa hakimin rigasa Kaduna yana kuma gaida Alhaji Bala Kiyalat Kibiya da kuma Usman ɗan jarida mai kaji kofar ruwa da Alhaji Mustapha Sabo Dit mazajen zindar da ga ƙarshe ya ce a gaida masa da Alhaji Garba na Alhaji Isiya Gaya Gombe, jihar Gombe tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi. shi kuma ya buƙaci a gaida masa da mudansir Sani birnin Kebbi da kuma Sani a shahura mai goro birnin Kebbi. Yana gaida Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi da ɗan Asabe mai fata ya wuri da Umaru Haruna rafin kuka ya wuri sai Idrisu na Kende da kuma Yakubu Sanusi garin Duna da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Sani Maƙeri Gaso Zagga sai Aliyu M. Aliyu ɗan agaji jega da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. की பாடு Adalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Musa ɗan iyan Legas Katuzu, Gashuwa, jihar Yobe. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da malam malam mai agogo kasuwar Gashuwa, da Adam A. Adam Gashuwa, da Ahmadu Kiska Katuzu, sai Adamu Dunga Katuzu, da Musan Chado mai magani kasuwar Gashuwa. Daga ƙarshe ya ce a miƙa masa gaisuwansa da fatan alheri gun matarsa. ‘yar iya da kuma ‘yarsa Fatima Musa Katuzu. Da fatan sun ji kuma dukkansu za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Musa ɗan iya Legas Katuzu a Gashuwa. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Kaduna, wato Alhaji Sabo Bawo Bako, da ya buƙaci a gaida masa da Malam Nuruddin Ibrahim Adam, CRI Hausa na jihar Kano. da Malam Salisu da Wanau a Abuja, da Bello Abubakar Malam Gero CRI Sokoto, da Abdullahi Jibril a Kamaru, da kuma yaransa Umar Khairi Alhaji Sabo da Ibrahim Alhaji Sabo da abokansa Alhaji Ma'azu Harɗa Bauchi da Alhaji Inusa Mai Yadi Saminaka da Abdulaziz Ibrahim Cin da Saminaka sai sakataren ƙungiyar masu sauraron CRI Hausa jihar Kaduna Alhaji Sani Jumi da PRO CRI Hausa jihar Kaduna Alhaji Hayya Mai Kananzir Ikara dukkansu da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Kafin ku ji faifan da ke bisan injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Abubakar Yahaya Gaidam a jihar Yobe tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da Usman Yahaya Gaidam da Usaini Ismaila Madaki Gaidam da Anwar Muhammad Gaidam da kuma Abba Tijjani Gaidam yana gaida Adam e Adam Gashuwa da Shamaki Ubala Gashuwa da Buba Mai Goro Gashuwa da Comrade Bala Usman Karasuwa, sai Usaini Dangote Karasuwa da Musa Gambo na Maturu da Garba Muhammad Sani da ke sabon fegi da Maturu. A ƙarshe ya ce a gaida masa da Fatima Lui na CRI Hausa da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa inji. तुम लड़के Madalla. Gaisuwa da fatan alheri yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Aminu Abdu Baka Noma Sani mai nage jihar Kano ya kuma buƙaci a gaida masa da malam malam mai zanen hula gwalolo da Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi da Bishir Dauda da kuma Ali Jauro mai gidan wanka sai Sabi'u mai manja gamawa da Hamis Jazuli gamawa daga ƙarshe ce a gaida masa da Sade Sa'idu Daura Dole da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi ya kuma buƙaci a gaida masa da Adamu Aliyu a Katsina da mai nasara nasarawan funtuwa da Sani Shaga ƙofar ƙaura Katsina. Yana gaida Hakilu zamani almajira Malumfashi da Hafizu Balarabu Gusau da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Sanayatu Abubakar Karfi. Daga ƙarshe ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin da gidan rediyon Jamus da kuma gidan rediyon muryar Amurka da kuma malaman makarantar sakandare na jikar ka dawo na garin karfi a garin malumfashi da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi. Kati na gaba wanda da shi ne za mu rufe shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron CRI na jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da Ali Kiraji Gashuwa da ke jihar Yobe, sai Rilwani da Dange da ke jihar Sokoto, yana gaida Sagiru Misbahu Daura Dole a jihar Katsina da Comrade Bishir Dauda sai Salisu Muhammad Yawanau da ke Abuja da Nuruddin Ibrahim Adam da ke jihar Kano. Yana gaida Idi Gargaji ga Ajika da Fari Gombe da Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa, unguwar Nasarawa Gamawa jihar Bauchi. Yana gaida shugaba Aishatu shekarau jamhuriyar Nijar da kuma Halimatu da Ramatu da Zainabu matansa da ke jihar Sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na yau. Kamar kullum Jamila ce ta yi ɗawainiyar sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibrin na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa. Amin. भी जा